da ma waɗanda za su saurare mu ko kuma su kalle mu ta kafofi daban-daban na sadarwa. Ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum yau Alhamis sha shida watan Ramadan hijirar babban jikadan Allah ko babban majiyaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da Biyarne ga watan gunkin Maj, bisa ga lissafi na Gregorian kalanda. Haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam na da shekaru dubu biyu da ashirin da shidda. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Talib masallacin da ke unguwar Kofa Road a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da tafsir alkur'ani mai girma da tunatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja, wato watan Ramadan. Da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi mu, da sallolinmu da addu'o'inmu da sauran ibadodinmu. Allah kuma ya tsare ƙasanmu ya ba mu zaman lafiya, mu samu aminci, mu samu wadata. Ciao. Zan fara da tambaya saboda mahimmancin wannan tambayar. Tambayar mace ta aiko ta. Ta ce tana Usman ɗan fodiyo University, suke kenan ko? Ta ce to, kun san yadda yanayin lamarin yau ya zamo babu tsoron Allah ko babu mutunci sannan mata sun walaƙanta kansu ƙwarai da gaske in suna mata aure ba su wa mazansu ladabi amma kuma in sun hito waje ka gane su suna wa wasu ƙattan banza ladabi suna lalaci da su mata aure da ta ga ƙarfe tara zuwa goma na dare ya yi sai su ce kanta ka ciyo don ta kwanta ta ta baccinta amma in aka sako ta ta fito sai ka ga ƙarfe goma za ta lalace da wani wannan ne na jiranta sha biyu wani na nan na jiranta ƙarfe biyu na dare wani na jiranta da asuba wani na jiranta da azahar wani da la'asar haka za ta ƙarar da rayuwarta a banza a yohi wannan yarinyar ta ce wajen wannan aikin sai ta kamu da rashin lafiyar hiv shi ne sai ta ce sai ta rama ta ce tsakanin ɗan kodiyo, da polytechnic da coe wa'annan dai ha institutions in ta ce sai da ta yi lalaci da mutum ɗari kuma ta sa mutum ɗari ciyar. sannan hankalinta ya dawo kanta ta ga cewa fata ya ɓanna shi ya lamarinta irin wannan akwai hanyar da za ta bi ta tsira amma ban son faɗin hanyar ga fili haka tana iya ta samu wani mahaifinta ko mahaifiyarta ta same ni zai musu bayani yadda za a yi tiriyan-tiriyan su kubuta domin akwai haƙƙin mutum ɗari a kanta wanda duyan mutu cikinsu ita ta kashe shi ita kuma in ta mutu wanda ya liƙa mata ciwon shi ya kashe ta sa'an nan yanzu hiv akwai maganin shi ko? ana shan magani indai an tsare insha Allahu ta'ala zai ma wani lokaci wanda zai kasance kamar ya warke ma gaba ɗai yanzu ciwon da aka fi tsoro ma shine ciwon kansa Allah maɗaukin sarki ya taimake mu don haka samari kuna ji ku ƙoƙari in ku yi aure ko kuma ku ci gaba da azumi in ba ku da hali annabi ya ce ya ma'ashirar shabab من استطاع منكم الباء وليتزوج اتياكو جماعة ياكو تارونا سماري وان دو يسامو أبين يا أولي الباء أين نفي أبين يا أولي وما شيخ الإسلام يبينا فليتزوج جيه يا أولي fa illam in ko bai da wannan hali ne aure bai iya ɗaukar ɗawainiyar mace fa alaihi bi siyami ina horo ne da alaihi bi sawmi ina horo ne da ya azumi fa innahu lahu wija'un domin azumin yana matsayin daddakewa gare shi akwai wani yaro ɗan fodiyo wanda ya same ni ya ce mata na shiga irin yadda suka so in ya shiga suna ba shi sha'awa ya rasa yadda zai yi in ya ci gaba da zuwa zai aikata ɓarna. in ko bai zo kuma kuma kaga bai karatu ba na ce mishi mahaifinka na da hali ya ce mai hali ne kwarai ne ce tuka ka koma zuwa makaranta in yi ma magana ka mai wannan bayanin kai Allah kake tsoron ka haɗu da shi gobe kiyama in har yana son ka je makaranta to ya maka aure sannan ka te makaranta ina fatar an fahimci wannan sannan samari su ɗebe sama kansu yawan sha'awa mai yawan sha'awa ko auren ya yi in ya hango ta mace kuma sai ga tana da abin da mata ta ba ta da ibn al-qayyim ya ce da duk za a rabe matan misira a ba mutum ya hango ta da sai ya ce tana da wani abu wanda duk matan misira ba su da an fahimci wannan Da haka duk lokacin da ka kalli to ka kawo wani tunani na ƙazamta wanda zai sa ka ji ba ka sha'awarta ka kawo ƙazamta da abubuwa ne marasa kyau waɗanda za su sa kawai gari ba ka sha'awarta ina fatar an fahimci wannan yanzu mata sun lalata kansu matuƙa mace ma in ta hanga gabas ta hanga yamma ta hanga kudu ta hanga arewa ba ta ga kowa ba za ta iya cire sutura ta gaba ki ɗaya gaba idonka ba mijinta ba wata rama gaba malamin addini saboda ita ganin take yi wai Allah ya ba su halittar da ko malamin addini bai iya jure musu. ta sai ka kore ta. Gani take yi lalle-lalle matsayinka na malamin addini ba ka iya kare kanka daga gare ta. To kana da mata, idan kana da mata ɗaya ko biyu ko uku wani ma hudu gare. mi ya kai nake ƙazama Allah maɗaukin sarki ya muke mu. Za mu ci gaba da karatunmu daga inda muka kwana jiya insha Allah ta'ala. Aya ta 177 a cikin suratul Baqara. mun san Allah maɗaukakin sarki yana cewa laisal birra an tuwa wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin al mana man amana billahi ke imani da su sune wanda ya imani da Allah na yi mana bayani cikakke na imani da Allah ko wal yawmil akhir dainin lahira na kuma yi mana bayani akan imani game da yanayin lahira ban tafi shaf-shaf bai da wasu malamai ke tafiya shaf-shaf kawai ya wuce yana tafiya ne saboda mutane su yi aiki da abin da yake cikin ƙur'ani wal mala'ika wal mala'ikati da ko mala'iku dole sai ka imani da mala'ikun Allah. Allah yana da mala'iku waɗanda sun fi mutane yawa, kowace sama cike-cike da mala'iku har akai ga karro biyu na waɗanda suke haular arshi, har akai ga waɗannan samaniya waɗanda suke ɗauke da al'arshi ko? Ibn Kasir yana faɗi a cikin littafin shi na albiliya wani haya. juz'in farko shafi na 43 yana cewa sumul mala'ikatu alaihimus salam bin nisbati ila ma hayyahumullahu aksamu yace mala'iku tabbas idan an nasabta su Allah ya halicce su su ma kamar mutane suke ba iri ɗaya bane A samun kashe-kashe ne Kunga mutane akwai races of the world ko akwai negroid akwai ga sunan dai bushman menene menene da sauransu za ka samu 'yan china za ka samu turawa za ka samu bakar fata za ka samu jafata ko races of the world sannan cikin kowane race za ka samu tribes ƙabilu in ka zo cikin maƙwabtata za ka samu ƙabilu zuban da bankon? cikin duniya akwai ƙabila sama ga dubu shidda da ɗari tara da tara ƙabilun da suke cikin duniya kenan so kun mutane ba iri guda ba ne to sai dai duka tsarin halitta yadda Allah ya haɗa su duka guda ne su kai ɗaya ke gare shi da hannuwa guda biyu da ganga jiki da wuya da ƙafafuwa ko inda suka bambanta mafi yawanci launin fata sai kuma gashin kai nan ne suka fi bambanta amma an banda haka nan za ka komi nasu iri ɗaya ne da suna mala'iku ya saba mu haka kashe-kashe suke faminhum muhammadu arshi daga cikinsu akwai wayanda suke ɗauke da al'arshi wa ya yahmilu arsha rabbika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 yinin kiyama su za su zo ɗauke da al'arshi wa ya hamilu arshe rabbika ƙauƙahun yawma izin samaniya mala'iku takwas ne za su zo ɗauke da al'arshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba shi dama ya ba mu labari game da ɗaya daga cikin wayannan mala'ikun jirgi zai iya tashi daga kafaɗar shi gabani ya kai kunnen shi sai ya wuce shekara ɗari biyar mala'iku ne masu tsananin girma sa'an nan kama ta ƙaddama zikiruhun wa minhum karubiyun ya ce daga cikinsu akwai karubiyun Allah allazina hum haula al'arshi wa'anda suke zagaye da al'arshi wa hum ashraful mala'ika wa'annan karubiyun suna daga cikin mafi darajar mala'iku ko mala'ikun ba daraja ɗaya ba ne, wani wasu mala'iku sun fi wasu daraja ko ma'a hmm. hamalar arshi wa minhum jibrilu daga cikinsu akwai mala'ika jibrilu wa mika'il da kuma mala'ika mika'il alaihi masalam aminci Allah ya tabbata gare su wa minhum sukkanu samawati sab'i daga cikinsu akwai waɗanda suke zazzaune waɗanda suke cikin samai daga sama ta farko zuwa sama ta bakwai suna nan suna ta ibadodi cikin wayannan samman. don shi ne lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ce in ni ja'alin fil adri khalifa suka ce a ta ja'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahanu nasabbihu bihamdika wa nukaddisu laka suka ce ya Allah za ka sanya doron ƙasa wanda zai saba maka Yayi fasadi ya zubar da jini ne alhalin mu ne maka tasbihi wa nahnu nusabbihu bihamdika ko muna gode maka wa nuqaddisu wa ko muna tsalkake ka ala sai Allah madaukin sarki ce ni a'lamu ma la ta'lamun lalle ni na sa abin da ba ku sani ba nan take suka saki kari don da Allah ya musu magana la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru wa'annan kanu samawati sab'i yu'amiruna hawa'anda suke raya wa'annan samman ibadatan da'ibatan watan da ibada kowane lokaci lailan wani hara dare da rana sabahan wa masa'an safiya da marice faminhum ruka'un daga cikinsu akwai wanda ruku'i suka yi da'iman tun ba a halicci duniya ba suka ruku'i har yanzu ba su ɗaukako ba wal qa'imu da'iman akwai wanda tsaye yake yana ta kawon mai sallah yana dibi alƙibla yana sallah amma kuma tsaye yake bai kai ga yin ruku'i ba tun sadda Allah halitti tun kami Allah halitti duniya yana nan tsaye yana ta karatu yana ta tasbihi bai kai ga yin ruku'i ba har yau kuma har duniya ta tashi bai kammala wannan ruku'i a wannan tsayuwar afwan wasajid da'iman da kuma wanda yake wani da'iman yana yana sujuda ya ɗora goshe shi ga ƙasa yana sujuda bai ɗaukakowa annabi ya ce bai ɗaukakowa daga sujuda har sai an yi busa a cikin ƙafo yana na ya sujuda zikir Allah kawai yake cikin sujuda zikir Allah kawai yake cikin sujuda wa minhum mu'akkaluna muwakkaluna bi hibz a'malil ibad daga cikin su akwai waɗanda ake ake wakiltawa da kiyaye ayyukan bayi akwai waɗanda ake wakiltawa su zo wannan yana rubuta laifinka wannan yana rubuta ayyukan da aka aikata na lada an gane akwai irin wannan so don haka mala'iku daban-daban ne kuma ayyukan da suke daban-daban ne sannan ƙirar jikinsu daban-daban ne mala'ika jibrilu ya fito ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta surar shi ta mala'ika jibrilu yana da fiffike ɗaiɗaiɗai har fiffike ɗari shida tsakanin kowane fiffike zuwa fiffike nisan da yake da shi shi ne kamar bayan duniya zuwa ƙarshen duniya kamar bangon gaba zuwa bangon yamma har sau ɗari shida shi ne girman mala'ika jibril mu duba mu ga girman mala'ika jibril shi ne sayyidul mala'ika ko hmm. sayyidul mulki kinan sa'an nan daga cikinsu akwai a ah, mala'iku da Allah ya turo a cikin ƙasa inda duk ake ambaton Allah za su tsaya su yi ta istighfari su yi ta neman masu ambaton Allah da ɗawa'azi ne suke ko karatun ƙur'ani ne kake yi to wayannan mala'ikun za su zo gunka yi maka addu'a addu'a kuma ita ce ya Allah ka taimake su ya Allah ka kai musu kaza ya Allah ka kai musu kaza da sauransu muna nan ta yi nan gaba kaɗan za ku ji irin addu'ar da suke yi an fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulikatil mala'ikatu min nori. an halitti mala'iku da haske don shi ne ba mu ganinsu domin akwai limit na haske wanda muke gani haske web ne waves kuma kala biyu ne akwai magnetic waves akwai electromagnetic waves magnetic waves shi ne waves inda muna iya ganin shi yana da material medium kamar haske da makamantansu su kuma ya adam munce suna da iyaka hasken da suke gani ko su kuma la'iku daga haske aka halice su wanda yake electromagnetic waves wanda yana da iyakacin inda suke iya gani akwai hasken da in yayi yawa ba ka iya gani ne yana da higher frequency akwai wanda yana da lower frequency ba ka iya gani ne haka ma sauti akwai sauti wanda in yana da high frequency ba ka iya ji ne akwai sauti wanda yake in yana da low frequency ba ka iya ji ne don shi ne annabi ya shuɗe ga kabarbura guda biyu yace innahuma yu'azzaban yace lalle ya ji su ana musu azaba ga sauran sahabbai ba su jiya ba kaga shi kunne ne an kai shi frequency kul yana jin komai ko idanun shi an kai su frequency kul yana ganin komai ba kamar yadda kai kake ganin al'amura ba shi yana ganin haƙiƙa ne al'amari yadda yake وخلقت الجان من مارج من نار su kuma aljannu an halicce su daga bera ta wuta ya an ɗauki itace makamashin wuta an ka buga ɗaya ga ga ɗan shi za ku ga wasu 'yan ƙulallen wuta suna tasowa ko? to ake kira marijin an halicce su daga waɗannan birai na wuta an gane sannan waku liƙa adamu min eh, ma wasa falakun shi kuma annabi adam an halicce shi ne daga abin da aka suranta muku da me aka halicce annabi adam an halicce shi da yunɓu ko mm. an halicce shi da yunɓu Allah lokacin da ya tashi halitta shi ya aika mala'ika Jibril zuwa ga wannan duniya. Ya ce, Ka je ka ɗewa nau'in ƙasa daban-daban. Mala'ika Jibril ya zo ibirin nau'in ƙasar da a duniya gaba ɗai. Halitta da ƙasa wadda ba ta da ƙarfi sai ka gane shi ruɓu-ruɓu. Wanda aka halitta da ƙasa wadda take da tsakuwa cikinta, tana da ƙarfi sai ka gane shi ƙarfa. an gani sai ka ga shi arfa mutane suna tsoron shi kuma yana ɗaukar kayan nauyi masu yawa sau dole duka mu yi imani da mala'ikun ko da ba mu su. saboda Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin shi mai tsarki ya tabbata mana cewa akwai mala'iku to bai a gare mu mu ƙaryatar da abin da Allah maɗaukin sarki ya tabbatar sannan bai wa mu ƙaryatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar za mu karanta aya farko ta cikin suratul fatir alhamdulillahi الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Allah maɗaukakin sarki ce alhamdulillahi dukkanin yabo ya tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardu wanda yake mahalicin samai da ƙasa Samai ne guda bakwai sama ta bakwai ta bi su girma gaba ɗaya sama ta farko ita ce ƙarama to sama ta farko in ka ɗauke ta ka jefa cikin ta biyu annabi ya ce kamar ka ɗauki zobe na ka jefa ta cikin daji sama ta biyu in ka ɗauke ta ka jefa cikin daji za ta koma kamar ka jifa abin nan zobe cikin daji sama ta uku idan ka jefa ta cikin ta hudu ita ma za ta zama kamar zobe cikin daji sama ta biyar idan ka jefa ta cikin sama ta shidda za ta koma kamar an jefa zobe cikin daji sama ta shidda idan ka jefa ta cikin sama ta bakwai shi ma za ka ga wannan an fahimci wannan sannan saman ka shimfiɗa su kamar wundi ka har haɗa su ka aza su akan kursi na ubangiji ba su rufe shi za su raga kafa daban-daban shi ne Nabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce shi kuma kursiyun nan idan ka tsaki kursiyu ka jefa ya cikin al'arshi zai kuma kamar shi ma an jefa zobe cikin daji. Kaga kenan al'arshi abu ne mai girma ko? Kaga wa ya hamilu arshi rabbika yau mai izin samaniya. Wai na mala'ikun takwas a wannan yinin na ƙiyama. Suvnje za su zo su ne za su zo ɗauke da al'arshin Ubangiji, su takwas ko? Sannan sauran karubiyu na suna zagaye da al'arshi, sannan sauran mala'iku dai da sauransu. Da kun da tsarin mala'iku yake shi na ya ce alhamdulillahi faɗiyar samawatu wal ardi dukkanin yabo ya tabbata ga Allah maƙagen halittar samai da kuma ƙasa ja'iril mala'ika wanda yake ya sanya mala'iku eh, rusulan suna matsayin manzanni yana aika su da saƙonni domin su iyar da waɗannan saƙonnin kamar mala'ika jibril ana aika shi ne don mi domin ya kai wa manzanni wahayi ko mala'ika mika'il domin mi domin ruwan sama an gane akwai malakul mauti duk da yake wasu na kira ne a zara'ilu to amma dai babu inda suna ne ya fito cikin hadisi ko cikin ƙur'ani a matsayin azra'il malakul mauti ake kira ne mala'ikin mutuwa sa'an nan a sauran mala'iku dai ga sunan daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban kowannensu da aikin da Allah maɗaukakin sarki ke aika shi zuwa gare shi. To, li hatin ma'abuta fikafikai, kaga mala'iku fikafikai gare su masna, akwai masu fiffike biyu, wasu lasa akwai masu fiffike uku, waru ba akwai masu fiffike hudu. Kaga mala'iki mai fiffike hudu, kaga mai fiffike uku, kaga mai fiffike biyu. sannan yazidu fil khalqi ma ya sha'u yana ƙarawa cikin halitta abin da ya so Allah ya halicci wasu mala'iku waɗanda sun wuce fike hudu har zuwa ga shugaban mala'iku ga baki ɗaya shine mala'ika jibril an ƙara mai yawan bai kafi kai ya kasance yana da fiffike ɗari shidda tsakanin kowane fiffike zuwa fiffike zai kai tsakanin bangon gabas zuwa bangon yamma na duniya tsakanin fifiki zuwa fifiki a kenan za ka iya ɗaukar duniya guda ɗari shida ka ɗora gaban shi ko shi ne girman mala'ika jibril alaihi salatu wasalam. inna allaha ala kulli shay'in qadir wani zai yi mamaki kai ya za a yi a halicci wannan halitta ya za a yi a yi wannan sai Allah ce lalle Allah akan komi mai iko ne su mala'ikun ba wahala ya wajen halitta su ba ba wahala ya ba iyaka ce musu kun ku zamo faya kunin suka zamo an gane wannan ba su aure ba su haihuwa bare a ce Ah, sun yi aure sun yi maintainin na jinsinsu a ah, suna nan ba su mutuwa sai can ƙarshe bayan mutane ga ɗaya sun mutu sa'annan a wannan busar da za a yi wadda har su mala'ikun gabaki ɗaya za su faɗi su mutu ina fatar an fahimci wannan sa'an nan sai Allah maɗaukin sarki ya tayar da su a tayar da su su miƙe suna kallon yanayin duniyar gidaje duka an rusa su mutum ya rasa ina unguwarsu wani ya rasa ina garinsu haka za su kasance wa'annan mala'ikun kun ga ƙabiloli ne amma kuma su ne Allah aiki ko? to mun wa mutane ƙabiloli ƙabiloli ne kamata ya a ce mu ma Allah aikin da ya samu wani aiki ne Allah ya samu wa ma khalaqatu khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah madaukakin sarki ce ban mu halitti aljani ba haka ma ban mu halitti mutum ba face don su bauta mini ya ce ban halicce su don su bauta mini don haka bautar Allah ita ce abin da za kai ka samu daraja ba wai ƙabilar ka ba akwai waɗanda shawa ne ‘yan wuta ne ƙabilar annabi ne akwai babban annabi sallallahu alaihi wasallam abu lahabi ɗan wuta ne an gane wannan akwai daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yi musulunci ba za su shiga wuta za su shiga wuta Allah maɗaukin sarki zai ƙuna su a cikinta to ashe anan kaga ba ƙabilanci ake takama da shi ba inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja wurin Allah shi ne wanda ya fi ku takawa kaga akwai waɗanda annan suna ta ƙoƙarin zaburar da faɗa. tsakanin Hausa da Fulani ko su suke zuwa su so makamai su kawo ma Fulanin nan fa su ba su Fulani su zo su kashe Hausawa in Fulani sun ka kashe Hausawa sai kuma su juya su ta america white house su ce fulani kashin kashinsu ana nan babu dare ba rana kashinsu kawai ake ta yi ba a san su haka za su kai ƙarar mutane a wurin Allah. To bisa ga wannan Uh, afwan haka suke kai ƙaran mutane a wurin abin nan a ƙasashen yammacin turai ko hmm. suna kai ƙara suna cewa ana su, kuma ba su ake kashi ba sannan akwai lokacin da aka kama shugaban kirista na najeriya gaba ɗai south africa ya cika jirgi da dala ya ce sayan makamai nan take shugaban ƙasa da yake kirista ne sai ya fito ce shi ya aike shi to kana shugaban ƙasa ya za a aika aiki wani malamin addininka ka ce ce so makami ya za a aika cika yawan na indi akwai adalci yanzu kamar a ce shugaban ƙasa ya aike shek abdul qayyum yace ce ta yi ƙasa ka ta ya ce so makamai kuma kiristiyan za su dafe kai ko za su yi kuka na cewa za a halakar da su yace ilil mala'ikati uli ajiyar hakin Allah ya sanya mala'iku masu fifike hudu eh, eh, masu fifike biyu wasu lasa da uku waruba da hudu yazidu fil khalqi ma yasha sannan yana karawa cikin halitta abin da ya so akwai masu biyar shidda bakwai takwas tara goma ishirin talatin arba'in hamsin har zuwa mala'iki wanda ya fi kowane yawan fikafikai shine mala'ika jibril yana da fifike ɗari shidda inna Allah ala kulli shi'in qadir ina fatar an fahimta To annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril da sura ta ta mala'ika Jibril har sau biyu. In zai zo ya kawo mishi wahayi, yakan kawo mishi wahayi ne ta hanyoyi daban-daban. Wata rana kan zo mishi ta sura wani mutum wanda abba a sani ba. Wata rana kan zo mishi ta surar wani sahabi kyakkyawa. cikin sahabai wanda ake kira dihiyatul kalbi wata rana kuma yana zo mishi ba a ganin shi iyaka annabi ji an rura kunnen shi kamar ana buga mai karara cikin kai wa huwa ashadduhu alaihi irin wannan wahayin shi an mahi tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kamar ana daka ƙararra cikin kunnen shi don haka ‘yan uwa musulmi kada mu yi mu kula da ƙabilanci akwai hausa akwai fulani akwai ibo akwai yoruba akwai ijau akwai shuwa arab akwai turawa ko akwai larabawa akwai black americans akwai wani iri duka ƙabilu daban-daban uh, wayannan ƙabilun idan ka duba za ka same su ƙabila dubu shida da ɗari tara da tara to ba ƙabila adda muhimmanci ba abinda adda muhimmanci shine wanda ya bi Allah innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ce mu'mine yan uwan juna ne yanzu in kana bahaushe bahaushen da yake kirista ba musulmi ba ba ɗan uwanka ba ne amma idan akwai bature wanda yake musulmi shi a ɗan uwanka an gane su mummina ‘yan uwan juna ne ko yaushe ba asulihu a ahwaikum don haka ko da wani abu na faɗa ya tashi tsakaninku to ku yi sulhu tsakanin junanku kada kuma da abin ya koma rigima ya koma tashi hankali ku yi ƙoƙari ku yi sulhu saboda zubar da jinin mumini babban laifi ne a wurin Allah babban laifi ne a wurin Allah kada ka ji ka zo maɗauƙonka da jini ko Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Amin. sannan akwai bayanin da na muna na ce akwai hausa fulani ko wanda suka ɗauka suka ce na ce hausawa 'yan burkutu ne saboda rashin adalci da rashin tsoron Allah ni mahaifiyata ba hausa ce ina ce hausawa 'yan burkutu ne kaga ko alama abinda na ce su waɗannan Kiristoci na arewa suna fassara duk wanda an musulmi sai su ce ba fulatani ne suna fassara kansu su a matsayin hausawa su ne hausawa an gane na ce kiristoci 'yan burkutu suna fassara kansu a matsayin hausawa mu kuma musulmi masu shan ruwan zanzan suna fassara mu akan matsayin cewa mu fulani ne ina fatan ran fahimci wannan to ba haka lamari yake ba yadda lamari yake mu ne dai hausa ɗin ko mu ne fulani mafi yawancin mix ne saboda mun shekara kusan dubu tare ko da ɗan fodiyo ya zo ƙasa hausa daga inda aka haife shi marata nan cikin nijar ko da ya shigo nan cikin ƙasar hausa ya tarar da hausawa birjigga sunan babu iyaka sannan ya cimma fulani ga sunan ana zaune lafiya an gane ana auraceceniya tsakanin juna to ji inda aka yi aure tsakanin bafulatani da bahausa da eh, da bahaushe za a samu ɗa wanda yake breeding wanda yake yana da jins na hausa yana da jins ta fulani shi ma ya je irin wannan auren za ka ga an samu combination na jins daban-daban combinations na jins daban-daban ko da aka duba ba mamaki a same ka kai hausa fulani ne kana na kana tuciya cewa kai fulani ne ba mamaki kana cewa kai fulani ne ya zama ta hausa fulani ba mamaki kana cewa kai hausa ne amma kuma hausa fulani ne an gane hausa fulani suna da yawa kwarai da gaske saboda intamaraji so inda suke tsakaninmu da fatar an fahimci wannan to wani mala'ika ce da mala'iku dole sai ka yi imani da mala'iku kuma dole sai ka so su domin akwai waɗanda suke ƙin mala'iku ko ulman kana aduwan قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Allah madaukakin sarki ya ce, Wa'yanda suke ƙiyayya da mala'ika Jibril yana magana a kansu, an gane yana magana a kansu waɗanda suke ƙiyayya da mala'ika Jibril suna ganin cewa mala'ika Jibril shi yake zuwa da azaba don haka ba su sunai suna yawan faɗa da shi ya aya take ulman kana aduwar da Jibrila ka faɗa masu ka ce duk wanda ya kasance maƙi ga Jibrila to Allah shi ya saukar da Jibrila ga zuciyarka, shi ya saukar da shi, kuma shi yake son ya saukar. Fa'alu lima yuridu ne, ko ba ka iya hana Allah abin da ya tashi ko? Don haka mala'ika Jibril shi ke karantar da annabi, shi kuma annabi an karantar da shi. shi kuma sai ya je ya karantar da al'umma Allah ya ce sannu ƙuri'uka falatansa da sannu za mu karantar da kai za mu izu mala'ika jibrilu ya karantar da kai alƙur'ani falatansa ba kamantawa illa ma sha Allah sai fa abin da Allah ya so ya mantar da kai Inna ya alamul jahara wa ma kafa. domin Allah ya san abin da yake koye da abin da yake bayyane ina fatar an fahimci wannan wal kitabi da kuma littafi wannan alifin da lamun ismul jinsi ne suna nuna jinsi jinsi ne littafi yana yiwa ya kasance littattafai waɗanda aka saukan mu annabawa kowane annabi da nashi littafi ko? annabi Musa an saukan mai a taura annabi Musa an saukan mai a taura annabi Isa injila sa'annan annabi Ibrahim an saukan mai sufu Ibrahim ko? sa'annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sauka mishi ƙur'ani. To haka annabawa suke manzanni ana sauka musu abin nan wahayi daban-daban daban-daban daban-daban akwai manzon da kuma zai zo ya aiki da wahayin da an ka saukan ma wani manzo an gane zai yi aiki da wahayin da an ka saukan ma wani manzo ba zai zo da sabon wahayi ba wasu malamai suka ce alkitab nan shine alkur'ani mai girma Dole sai ka yi imani da Alƙur'ani mai girma cewa littafin nan daga wurin Allah yake. Sauran littattafan da aka saukar daga sama ga baki ɗayansu ba a aiki da su su duka, kuma babu wanda yake cikin fom ne da Allah ya saukar da shi an caccanza su, illa Alƙur'ani. Shi kaɗai ne bai canzuwa. yana nan tun sadda an ka saukar da shi ɗigo ɗaya ba a canza mishi ba inna nahnu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah madaukakin sarki yace lalle mu muka saukar da alqur'ani shine al-dhikra ambato wa inna lahu lahafizun kuma mu wannan ambaton masu kiyayewa ne don haka Allah bai barin al'agurba ta ƙur'ani yahudawa sun yi sun gogone ƙur'ani na zinari suka ce suna so su raba musulmi shi sun ciccira ayoyin jihadi sun canje-canje waje su baka saboda darajar zinarin sai ka karɓa. ka riƙa karatun ƙur'anin su ka aje na Allah musulmi suka ce musu a ma'ayin da Allah ya tsayar. abin da yake wurin Allah shi ne mafi alkhairi gare mu ku riƙa ƙur'anin ku ba musu ku riƙe zinarin ku ba musu ku bari wanda ba na zinari ba shi muke so wanda yake cikakke to ne wal kitabi da littafi wato Alƙur'ani mai girma gabani a kira ka mumini sai ka yi imani da littafin Allah Alƙur'ani. Allah shi ya saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi daga baitul izza ko zuwa ina daga zuwa daga lahul mahfuz ko zuwa baitul izza daga Lahul mahafuz zuwa baitul izza akwai mala'iku ne suka kwafe shi cikin baitul izza ɗin to daga baitul izza sai a ciro sai a zo a karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu mai iya tamfarin da shi balle ci ya gani kurin da a ciki ya bari ya gyara ko wani abu ba mai iya canfarin da alkur'ani an samu kwamfutar alkur'ani ko da za a ga kuskure ta ce babu kuskure ko guza cikin alkur'ani amma da amma bible da aka sa sai ce ta gwada yin kurakurai wagga aya ta walwala wannan waccan ta walwala waccan na an ce yemen of israel yemen of israel the jesus of nazareth is a man nan kuma an ce is god nan kuma an he is son of god duka I an yi mai sunayi daban-daban an gane su ce mishi Allah su ce mishi ɗan Allah su ce mishi mutum kuma su cikin Bible. Ina fatar an fahimci wannan. Kuma Allah bai mutuwa ko? Amma sun ce an kashe annabi Isa bisa ga cross. Kuma an kashe shi yana kuka with a loud voice. yana elo elo a lord limansa basani cewa my lord my lord don mi ka kyale ni ubangiji na ubangiji na don mi baka taimake ni baka kyale ni gashi ana kashi na in shi ubangiji ne akwai wanda isa ya kashe shi akwai wanda isa ma ya yi ko kusa ga rai eh da sunan ballewa da sunan kashewa ina fatar an fahimci wannan to imani da alkur'ani dole ne dole kai imani da ƙur'ani cikakke ne daga suratul fatiha wadda yake a sura ta farko zuwa suratul nas sura ta 114 ko dole kai imani da shi in kai imani da wani bangare kaga wani bangare bai ma ba to ba mumini kake ba ba ma Musulmi kake ba afatu'minuna bi ba'dil kitabi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati duniya. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله مدوكين سركي أنا يكي كران تدمو جميدا لتابن shi الكي wato alƙur'ani mai girma akwai waɗanda suke imani da ɓangare amma ba su imani da ɓangare ko? to wannan kuskure ne sannan alƙur'anin nan an sauka mu shi ne farkon farawa a cikin kogon hira da aka fara saukan mishi ita ce ikra a cikin kokon hira nan aka fara saukan mishi da alkur'ani ina fatar an fahimci wannan sannan ƙur'ani ya ƙare bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wafati babu ƙur'ani babu hadisi bi ma'ana babu sabbi ba za ka yi naka sabo ka ƙara ba za ka yi aiki da wanda ka gani ne ko babu kuskure ko guda cikin ƙur'ani duk abin da ke cikin shi haƙƙule ƙini gaskiya ne Allah shi yi annabi wahayin alƙur'ani ta hanyar mala'ika jibril sannan Allah shi ya yi ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wahayi na hadisi shi ma kai ne sai dai wahayin hadisi yana da bambanci da wahayi na ƙur'ani wahayin ƙur'ani shi ne alwahayul matlul wahayi wanda ake tilawan shi ana karanta shi kamar yadda alarama yake karantawa ko za ka ji shi daɗi ko to haka ake karanta ƙur'ani kada ka karanta ƙur'ani kamar iskan hunturu ya buga jaki na shan wani za ka ji shekarau garau garau garau yana karanta ƙur'ani wani ma bai iya komi cikin ƙur'ani ba ya girma ya kai komi amma ko fatiha bai iya ba sannan ƙur'anin ne yana da tajwidi ƙa'ide da ake karatun shi dole na ka riƙe wannan ƙa'idar kuma dole na ka san yadda ake amfani da ita ka riƙa amfani da ƙa'idar kowane lokaci ina fatar an fahimta Da haka alƙur'ani mai girma shi ne mafi girman littafi kuma shi ne littafi na ƙarshe da Allah ya saukar ba a koma saukar da wani littafi bayan alƙur'ani kun ga an saukar da tsohon ibrahim da baya aka saukar da attaura da baya aka saukar da injila da baya aka saukar da alkur'ani ko misali ne nike yi kuma kun san an saukar da sabura to alkur'ani ba ko mu saukar da wani littafi bayan shi shi ne littafi na ƙarshe daga gare shi babu wani littafi da Allah maɗaukakin sarki ke koma saukarsuwa kuma dole ne ka yi amfani da dokokin da ke cike shi dole ne ka yi amfani da dokokin da ke cike shi masta ɗata gwargwadon ikonka dole ne wa mallam ya kuma ma'anzar Allah Mallam ya يحكم بما أن أنزل الله فأولئك هم الكافرون Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda ba su hukunci da abin da Allah ya saukar, waɗannan mutanen kafirai ne. An gane? Don haka dai ana gwada mini lokaci, sai gobe zan ci gaba da bayani akan Ƙur'ani, akwai bayanai masu kyau game da ƙur'ani da turawan da suka yi musun ƙur'ani da kuma yadda sun ka dawo sun ka gane sun yi kuskure ƙur'ani gaskiya yake yi za ka ji mu'jizojin ƙur'ani daban-daban za ka ga al'amuran da ke cikin alƙur'ani waɗanda sun saba ma hankali waɗanda sun saba mu tunaninka insha Allahu ta'ala akwai wani wanda ya sake kawo panel me ya yi sunan shi jafar bello ɗaya daga cikin masu yi mana tiktok ubangiji allah ya saka mishi da alkhairi allah ya biya shi allah ya azurta shi kuma ya sa aljanna ce makoma sannan akwai wanda ya kawo mini kyauta nima kaina ga envelope nan to ina roƙon ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi yana neman a mishi addu'a Allah ya gafarta wa mahaifayen shi ya Allah don girman ƙur'ani don sunanka alhayu alƙayyum ya Allah don sunanka al'azam ya Allah don ƙur'ani ina roƙonka Allah ka gafarta mu iyayen wannan bawan Allah ya Allah ka sanya ƙabarinsu ya kasance lambu daga cikin lambunan aljanna ya Allah ka sanya ƙabarinsu ya kasance ya fi musu alkhairi bisa ga zaman duniya gobe kiyama iya an tashi Allah ka tashe su ƙarƙashi inuwar al'arci a ranar da mutane suke cikin tsananin tsoro Allah ka sa suna cikin aminci. Allah maɗaukakin sarki ka ba su aljanna firdausi da su da da iyalinsu ga baki ɗaya da masoyansu. Ya Allah ka ba su makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a cikin gidan aljanna. Ya Allah kai ƙara taimaka ma wannan yaron ya Allah ka ƙara taimaka mishi ka ƙara mai arziki ka mai ƙarshe na ƙwarai ya Allah ka tsare Najeriya ga baki ɗayanta ya Allah ka tsare garuruwan musulmi ga baki ɗayansu ya Allah ka tsare Falastin ya Allah ka tsare dukkanin gari wanda yake na musulmi wanda arna suke ƙoƙarin su gaba ya gare shi domin doke ɗaiɗai ne suke muna ɗauke ɗaiɗai ne suke muna yawan sun ce wannan garin gobe kuma su ce wannan kunga yanzu sun ɗauki yemen daga yemen sun juyo kunga sun ɗauke kuma yanzu abin nan palestine sun ɗauke abin nan ƙasar abin ga syria Tanancen can baya sun ɗauke iraki sun ɗauke afghanistan sun ɗauke libya an gane sa'anan nan ba ƙasa hausa mu nan sun yaƙe mu sun ɗauke muna mu. wayanda suke zagin ɗan fodiyo suna ganin kamar ya yaƙi mutane ya yi mi ya yi mi to su fara zagin wanda ya kawo christianity da wanda ya kawo christianity yaƙi ya yi ya kashe wani sarakuna ko sarkin musulmi a tahir ya kashe shi ya zo kano ya ta'addanci ya zo ya kashe mutane manya-manyan mutanenmu ya muna wulaƙanci sa'annan ya ɗauko sarakunan da yake so ya aza don haka mafi zalunci shine wannan kiristan wanda ya isko mu ba mu bisa da kiristanci ba mu yarda da shi ba ya zo ya ce zai canza mana addini amma Dan fodiyo ya zauna da bawa jangwarzo bawa jangwarzo ya yarda da shi ya zauna da yunfa yunfa ya yarda da shi suna zaune lafiya lau sai da aka kai ga na fata ko sa'an nan ne na fata ya kore ɗan fodiyo ɗan fodiyo ya gudu ya koma garin gudu ya zauna shi an wara aka ce mai gudu ya gaba duk dai bai jiya ya gamsu ba ya tara tawaga aka bi ɗan fodiyo garin gudu aka yi yaƙi Allah ya ba ɗan fodiyo nasara a garin gudu ɗan fodiyo ya cinye wannan yaƙin. to haka al'amarin yake to yanzu suna ɗibi makamai suna ba ƙauyawan hillanin da wasu ma ba 'yan najeriya ba ne wasu ma ba a kosa inda sun ka fito ba amma sai su koma ƙasashen waje su ce kuma ana kashin kirista to musulmi ake kashi garuruwan musulmi ake tayarwa. isa garin kirista ne sabon birni fa ko kuma gwaron yafa rahaba nan shagarin shekaran jiya shekaran jiya an kai hari halin garin kirista ne fulani nan fa ba enugu sun kaje sun kai hari ba ba a nan bar sun kai hari ba ba bayan sun kai hari ba a'a inda suka tare cikin daji nan na arewa nan na garuruwanmu na musulmi nan ne suke kai mana hari don haka ya Allah maɗaukakin sarki kai musu yadda kake ma kai ma ashabul fili ya Allah ka nakasa su ya Allah kai musu yadda kai ma adawa da samudawa ya Allah kai musu yadda kai ma adawa da samudawa ya Allah kai musu kamar da kai ma mutane annabi lut ya Allah kai musu kamar da kai ma mutane annabi lut mu ba 'yan uwanmu ne sam saboda addinin mu bai karantar da mu ta'addanci ba Addininmu ya ce in ka kashe mutum guda kamar ka kashe duniya ne ga baki daya yanzu an kawo panel sauran batiri kenan ko muna fatar Allah ya ba wani daga cikin jikokin asidikul bar dama ya samu muna batir shi kenan mu haɗa da batirin da muke da shi ya zamantu muna iya sallar tarawihi lahiya lau sa'annan mu zo mu karatu ba tare da wuta ta kyafta ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan